Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa da fatan kowa yana lafiya. Kamar yadda kuka sani sunana Yusuf Al-Shabab, aka Shabab Star, aka Baban Yasmina da fatan kowa yana lafiya. A yau zan yi wani jawabi ne kaɗan. Wanga bidiyo ba na kowa ba ne, bidiyo ne na takarawa ‘yan uwanmu takarawa wanda ke cikin Libya. Wato ainihin wannan bidiyon naku ne takarawa na Libya. ma'ana 'yan libya 'yan digar libya ta karawa na libya insha Allah ta karawa nijar ta karawa waɗanda ta karawa 'yan nijar mazauna libya ta karawa 'yan najeriya mazauna libya da ta karawa 'yan ghana mazauna libya saboda ku ne wannan bidiyon aha ba don komi bane sai ɗan yi muku wani jawabi kuma ɗan yi tsokaci gaskiya muna godiya sosai game da yadda kuke bibiyan mu a shafinmu na comedy wato na an buka nijar comedy da kuma na shafinmu na shabab star mun gode sosai allah ya bar kauna kuma allah ya bar soyayya allah ya bar zumunci kuna iya kokarin ku gaskiya ina godiya sosai ko ce muna godiya to zai yi muku wani jawabi ne kaɗan eh, kun san matsaltsalu na libya ba su ƙarewa kullum matsala ta libya ba ta karewa wanda kowa ya san da duk wani ta kare na libya ya san cewa libya akwai matsala kuma kowa ya san ta wace matsala ce ta ta karawa na libya na farko matsalar canji a na biyu matsala poste wanda eh canji shine dai poste da ake eh na biyu matsala ta biyu shine matsalar jirgi in zaka tafiya a Nijar da sauran su ne kowa dai ya san matsalar da libya duk wani bata kare wanda yake libya ya san matsalar libya ba ya san matsalar da ta kara libya ke fama da ita ba sai an gaya muku ba to iya gwargwado ne muna irin jawabi ne saboda duniya ta san halin da 'yan libya suke ciki ta karawar libya ke ciki har yanzu ne ba mu cimma abin da muke so ba har yanzu ne allah bai kawo mana lokacin da wannan abu ba za a karɓi kukanmu to akwai ragowa dole dole ana akwai ragowa mu da muke yi na farko na yi waka ta 'yan libya muka dawo muka yi waka ni da abokina lukman wizi ta libya akwai matsala na san da yawa wasu sun ji ta to abin da ya kamata eh, ta kara na libya duk lokacin da aka kuka ga mun sako wata waka ko wani bidiyo muka yi shi mai da makamancin abin da ya shahi matsalolin na libya in dai kuna so ba mu ce mu za mu iya maganin abu allah ne zai mana maganin abu amma in ana so mu bakin mu isar da sako to amma in ana son sakon nan ya isa inda ake son shi dole kuma sai kun sa hannunku sai kun kama dole sai kun kama dole sai kun kama menene za ku kama maku idan aka tashi in kuka ga waka kuna da shafin na youtube kuna da shafin na youtube idan kuka ga waka ta hito ya kamata a ce kuna fartajanta kuna dora ta saman istati kuna tura ta gurfi gurfi na nijar kuna tura ta gurfi na duk duniya ga baki daya to in insha Allahu da a ce yau yau batakaran da ke cikin libya za su kai miliyan tsakanin takarawan najeriya 'yan najeriya tsakanin 'yan nijar da 'yan ghana ina magana hausawa ke kenan kadai za su kai mutum miliyan to ya kamata idan da za a ce idan muka saki bidiyo wanda ya shafi matsala na libya ko waka ta wanda ta shafi matsala ta libya da a ce mutum dubu ɗari za su tura ta istaci ko su tura ta gurfu gurfu din su yi sharan din ta gurfu gurfu wallahi sai ta kai ga inda ake so kuma sai shugabannin mu sun gane ta to amma bai kamata ba a ce idan muka yi waka mutum shi kaɗai ya bar ta cikin wayar shi ko ya kalla ya bari a ka ɗora ta istacin ka ya kamata ta kara na libya mu ma yadda muke kishin matsalar nan matsalolin da suke faruwa libya mu ba kokarin mu ba sai a gyara kokarin Allah ya sa a karɓi kukan mu kukan mu ya kai inda ake shi ga shugabannin mu na manya wanda wannan Niger ma kenan idan kuka ga mun sako waka wanda ta shahi ta Libya wanda ta shahi matsatsalin Libya ya kamata ku yi din ta ku yi fartajen ta ko'ina a duniya kowa ya gani ku tura ta gurf gurf kowa ya gani bayan kuka tura ta gurf gurf kowa ya gani ku dora ta istati ku ta facebook ku ta instagram yau in za mu saki bidiyo ko waka wallahi in mutu ba ta gane da kirkuli bai ya kai miliyan guda tsakanin niger da nigeria da ghana yan hausawa ma kawai nake magana da mu da yaran hausa muke magana kenan mu dan hausawa ne muke magana kenan hausa isa kon ga hausawa ne zai isa to wannan a takaici dan Allah dan annabi mutanen wanda ta kara wani bibiya ina kira gare ku ya kamata idan kuka ga mun sako waka ko bidiyo ko komedi mai shafin abin da ya shafi waka na yan libya matsalar tsaro yan libya don allah waɗanda suka gani su rika tura ma waɗanda ba su gani ba ku rika dora istaci ku rika dora instagram da facebook ku rika tura whatsapp whatsapp facebook eh, group group na whatsapp to wallahi insha allah matsalolin mu za su kai inda ake so kuma sakon mu zai isa kun ga kwanan ga akwai waƙa wanda nake so mu yi har yanzu ban gaji ba ba zan daina ba kuma kullum zan ci gaba da yi sai Allah ya sa an karbi kukan mu an yi kukan mu matsatsayin mu kukan mu ya ga inda muke so kwanan ga ina so yi duk waƙa wanda take wanda ta shafi matsalar libi kuma ba dan ba zan bari ba mun yi ɗaya mun yi bi can audio ne muka a wanga karin bidiyo nake so yi bidiyo nake so in yi ta waka matsatsalin libiya. kenan dan Allah da annabi ku kama ya kamata ku kama kuma ku kama ku kama da Allah ku sanyi ku sa ku hannu ina so yi waka mai take a Libya matsatsalu na Libya kinan nan Allah ku sa hannu ciki ku yi shiyar da ta ku yi ta sannan kuma akwai bidiyo wanda muke so mu ta kara na Libya Kinan kiran da zai dan Allah idan kuka ga bidiyo mai taki wanda yake shahi matsatsalu na Libya in mun sako in mun sako shi ko na odi ko waka ku rika fartajanta ga 'yan uwa kowa ya samu abin da ya shafi nijar gurfu-gurfu na nijar abin da ya shafi gurfu-gurfu na libya gaba daya wanga yana kiran ta karawa ne na libya gaba daya nake kira in misrata kake in bungas kake in traplis kake in sirt kake ma ko ina kan ma saba kake ko ina ya kamata a ce mu ba mu kadai muke yi ba muna bidiyo ne don kowa ya gani kuma kowa ya ba insha Allah kenan ya kamata idan mun saki bidiyo na gaya mu nan gaba akwai waka wadda nake so in hindo wadda ta shaha matsalar libya ne gaba daya kuma bidiyo ne nake so yi zan dora kontak whatsapp facebook instagram zan dora duk wanda yake da ƙarin bayani ko yake da wani haske to Allah zai iya kira ya yi bayani sannan baya ga haka nan kuma duk inda kake na san dai bai yiwuwa a ce baka da wata matsala ko dan uwanka bai da wata matsala za ku iya rika kiran mu kuna gaya mana irin matsaltsalin da suke faruwa da ku da wannan kutan za mu iya amfani da su wajen isar da sakon ga manya wajen isar da sako don mu ba za mu iya sa a gyara ba amma dai iya gwargwado dai za mu iya gwargwadon halin kenan idan Allah na annabi idan kuka ga akwai wata matsala ko tanku kuna iya ku kira sai ku gai kuna komante ma ko kasa ma saman shafi na YouTube a nan daga gari kaza ne wallahi matsatsalu kaza kaza suna faruwa wajen mu nan daga gari kaza kuna iya rubutu wanda bai iya rubutu zai iya ɗauki lamba ta wasa bai tafi wallahi matsala kaza kaza da kaza da kaza za mu iya haɗawa da mu namu wanda muka sani kenan za mu rika jawabi a kansu ta harkar waka da wasu bidiyoyi da sauransu insha Allah nan gaba bidiyo ne za mu hido wadda ta shahi ta matsantsarin yan libya bidiyo ne waka ta bidiyo za mu yi insha Allah kenan muna kira ga takara na libya dan Allah da annabi in kun ga an hido waka ko bidiyo ko audio in dai ta shahi matsalar ta libya dan Allah ya kamata a ce kuna fartajanta ku rika dora istaci da group group ko ina kuna dora yau ba ta karin da ke da kwai libya ya fi miliyan guda to yau za a hindo waka ko bidiyo in mutum dubu ɗari akalla za su dora ta sama istaci wallahi cikin manyan musu wani ya gani kuma daga ciki ba a cewa dukkan su ne ba su da adalci sai an samu masu tausayi wanda za su riba kukanmu matsalar canji matsalar mine ne ga nan dai harkoki suna faruwa matsalar jirgi ne ba sai an gaya mu duk wani ba kare wanda yake kenan da Allah ku gyara ya kamata ku rika ku za ku kamawa wajen yada manufofin mu kokarin mu mu yi ma'aza saman YouTube amma ku za ku rika tunda in kuka tura mu kuna tura ko ina kuna dora istati kuna dora Instagram kowa zai gani kuma kowa zai yaba to a nan gaba dai zan bar ku haka nan a ce za mu hindo ta nan gaba Wanda ta shafi ta ma matsalar yan Libya ta shafi matsaltsalin yan Libya insha Allah ita za mu hindo nan gaba kenan kuna iya tabowa numero na WhatsApp kuna iya tabowa lamba ta wasa, kuna iya tabuwa ku yi bayani wallahi matsala kaza tana faruwa wajen mu insha Allah amma sai kun sa hannu dan za mu iya ranar da za mu yi da bidiyon ma zan iya za mu sa lamba wada za mu dan muna buƙatar mutane wanda za mu ɗan gayyata a sa su cikin bidiyon ta dalilin cewa eh, a nuna mu jama'a cewa mu ma mu nuna a ku kukanmu insha Allah mai ma gudunmuwa zai iya bada wannan kuma daga mutum ne insha mun gode su